aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka barka mu da sake saduwa da ku ta wannan gidan tv mai albarka a daidai wannan lokaci inda za mu ci gaba da gabatar da wato darasinmu akan ayyukan zuciya to a wancan darasi namu da ya gabata muna karanto maganganu ne na wato bayan allah nagari na kwarai da suka gabata wato waɗanda wannan bayanai suna yi mana tsokaci kuma suna mana ƙarin bayani akan wato muhimmancin kula da yi wa kai hisabi ma'ana muhasabatun nafs kenan dama mun faro darasi tun a farko muka ce wato yi wa kai hisabi yana daga cikin ayyuka maɗaukaka masu daraja da ya zama dole wato zuciyarmu ta siffantu da shi ya kasance a yaushe muna ƙoƙarin kula da ayyuka da muke aiwatarwa tsakaninmu da allah domin gyara a kansu kuma a wancan darasi dai mun karanto maganganu da al'ahnaf ibn qais da hassan basri allah ya musu rahama suka faɗi wanda wannan kuma maganganu sun zo ne a cikin wani shahararren littafi na ibn jauzi mai suna sifatu safwa littafi ne da dama ya tattale shi domin kawo labari da kuma bayanai da kuma tarihi na bayan allah na kwarai da yin rayuwa da suka yi domin a ɗau darasi domin a ƙara wato sanin makama yadda za a ƙara fuskantar allah gurin ayyuka to kuma muhimmancin dama jin labaru da maganganu na magabata na kwarai yana da tasiri gurin gyara wato al'umma shi yasa magabatanmu suna son su ji labarin ma waɗanda suka gabace su domin suna ƙara ƙaimi babban malamin fiƙihu abu hanifa allah ya mushi rahama yake cewa siratun rijali a habu ilayya min kathirin min abwabil fiqh yake cewa ni wato labari na mazaje mazajen kwarai da suka gabata a wannan addini namu na musulunci in dinga samun labarin su ina ji wani lokaci ya fi min alkhairi fiye da dama daga cikin wato babuka ko wasu matsaloli na abin da ya shafi fiƙihu duda da fiqihu yana da matukar muhimmanci kuma ya sani saboda hanya ce ta fahimtar addini kuma duk wanda Allah ya bashi ilimin fiqihu to Allah ya nufe shi da alkhairi yadda manzo yake faɗi kuma ya san haka kuma shi din ya shahara da harkar nan ta fiqihu to amma hikimar da yake nufi a nan ita ce wato labari na waɗannan mutane yana ƙara sa ya ƙara son addinin ya ƙara ma son shi wannan fiƙihun da yake kai saboda abin ya zo ta hanyar su ne sannan kuma yana ƙara kyautata mushi zuciyar shi ya ga irin ayyukan da suka yi kada ya kasance ya mai da hankali ka cokan kodiyoshi kan abin da ya shafi wato ɓangaren karatu na fiƙihun ya kasance kuma ɓangaren abin da ya shafi kula da yanayin ɗabi'unsu da ayyukansu shi kuma ya kasance ya bar shi sai yake ganin cewa yana da kyau su lokuta ya kasance yana samun labari kuma yana karantawa don wannan abin ma yana kara mai kaimi ne gurin kara dagewa gurin abin da yake kai na wannan ilimi na fikihu da sauransu to akwai magana da muka faro wadda a kanta ne lokaci ya mana halin shi muka tsaya maganar wato wani daga cikin bayan allah na kware da suka gabata wanda yana daga cikin malamai da suka shahara ta bangaren wato hadisi shine ibrahimu taimi ibrahimu taimi allah ya mushi rahama yake cewa mathaltu nafsi fil jannati yake cewa hakanan kurin wani lokaci na yi misali nake cewa misali ni ne gani a cikin aljanna a kulumin thimari ha ina ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna 'ya'yan itatuwan aljanna allah ya bamu labari a ciki wanda yake cewa suna allah yake cewa suna kusa kutufu hadaniya wato 'ya'yan itatuwan aljanna suna kusa da wanda yake kokarin ya taɓo su ya tsinkaya ya ci sannan kuma suna da daɗi abubuwa daban-daban allah ya bamu labari irin su dabinai fiha hatun wa nakhlun wa rumman irin su rumman abubuwa dai da dama wasu muna gani a duniya amma ba irinsu ba ne allah ya kawo mana ne saboda yadda muke son wannan musan cewa to idan muka bi allah da gaskiya to za mu samu wani mai irin wannan sunan amma kuma ba shi ba ne don dama nemomin aljanna kamar yadda ibn abbas yake faɗi shine wato babu wani abu da ke cikin aljanna wanda yake akwai shi a duniya in ba suna ba wato sun yi musharaka sun yi tarayya ne ta ɓangaren suna a duniya muna da rumman to aljanna ma akwai abu mai suna rumman amma ba irin wannan ba ne ta bangaren ɗanɗano da bangaren ganin shi da za ka yi so ga allah yake ba mu labari daban-daban irin abubuwa da ya tanada da cikin aljanna na ni'ima da 'ya'yan itatuwa da sauransu wannan bawan allah na kwarai yake cewa sai na musulta kaina kamar gane cikin aljanna kuma ina ci daga irin waɗannan 'ya'yan itatuwa to kaga wannan abu ne mai karamin ba karamin wato abu ba ne abu ne mai girma a ce ga ka aljanna to akwai wani darasi da yake so ya isar zuwa gare ga kanshi sannan kuma mu ma din zamu amfana ya ci gaba da cewa wa ashrabu min anhariha kuma na musulta kaina cewa gani ina sha daga ababen sha na korama aljanna allah ya ba mu labari dama cikin aljanna akwai ƙoramu daban-daban kamar yadda yake faɗi a suratu muhammad daga cikin aljanna akwai ƙorama ta ruwa tsabtataccen ruwa wanda yake ba jirkitacce ba ruwa mai daɗi sannan akwai ƙorama wadda yake ta giya ne wadda mai daɗi ga masu sha ba irin giyar duniya ba sannan akwai ƙorama na wato zuma zuma ta tatacce na asali ba irin na duniya ba sannan a cikin aljanna akwai ƙorama da ke gudana ta nono ko mu ce yogurt a yanzu a nan duniya ma muna matuƙar son shi ko allah ya mana ni'ima a duniya ya kasance daga cikin dabbobin ni'ima wannan nonon nan yake zuwa gashi ba za ka gan shi gaure da jini ba ko wani abu da yake cikin cikin waɗannan dabbobi sai ya fito tsaftatacce fari kal ga garbi ga daɗi misali ana shan shi to a aljanna akwai nono wanda yake ba irin na duniya ba ne allah kaɗai ya san yadda yake to amma nono ne wanda yake lafiyayye mai daɗi launin shi bai canjawa bai lalacewa allah ya tanada ga 'yan aljanna wannan bawan allah ibrahimu taimi ya musulta cewa gashi nan yana sha daga waɗannan ƙoramu na aljanna daban-daban sannan kuma ya musulta kan shi cewa gashi nan a cikin aljanna allah ya bamu labarin cewa a cikin aljanna akwai hurun in akwai mata waɗanda yake allah ya yi su da kyawawan idanuwa da kuma kyawun tsura da kyawun halitta waɗanda yake allah ya tsabtace su masu tsarki ne ba su fuskantar irin abubuwa na naƙasu da abubuwa na al'ada da matan duniya suke fuskanta allah ya ba mu labarinsu allah yake cewa shekarunsu kusan ɗaya ne kuma 'yan mata ne allah ya tanaje su ga bayan shi da suka mai biyayya saboda haka sai musulta kan shi cewa gashi nan tare da waɗannan mata na shi da allah ya mallaka mushi su a aljanna kuma yana wato samun fa'idanta yana samun alkhairai na ni'ima tare da waɗannan wato mata nashi shine yake cewa o'ani'u wa o'ani'u abu karaha matan aljanna kenan bayan da ya haka to kaga ai ni'ima ta kai ni'ima na farko yana ci daga 'ya'yan itatuwan aljanna na biyu yana sha daga ƙoramu na aljanna sannan kuma ga iyalai kusa da shi hurun in sai ce thumma mathaltu nafsi finnar to daga nan kuma sai na zo na kai na cewa gani a wuta allah ya tsare mu a kulumin zaƙomiha gani nan ina ci daga waɗannan itatuwa masu ƙaya masu muni na azaba wanda allah ya tattala a cikin wuta allah ya tsare mu laisa lahum ta'amun din nan illa min dhari' abincin yan wuta yake cewa sai na ga gani nan kaman a cikin wuta ina ci daga waɗannan abubuwa kaga azaba ta kai azaba allah ya kiyaye mu akwai darasin da yake so ya koya mana sannan kuma wa ashrabu min sadidiha sai ga gashi yana sha daga ruwan kurji daga ruwan gyambo wanda Allah ya bamu labari yake cewa ana shayar da kafirai wa yusqa min ma'in sadid za a dinga shayar da yan wuta daga wani ruwa wanda yake ruwan kurji Allah ya kiyaye mu sannan kuma yake cewa sai na masalta kaina u'aliju salasilaha wa aglalaha sai na masalta kaina cewa gani nan ina fama da wato sarƙa na aljanna sari da sasari wa aglalaha sannan kuma na musalta kaina gani nan ina cikin wato mari a aljanna allah ya kiyaye mu saboda allah maɗaukakin sarki ya ba mu labari cewa a cikin wutan nan akwai waɗannan abubuwa da za a azabtar da 'yan wuta da su allah ya kiyaye mu wataral mujrimi na yawma idin muqarrani na fil asfad a ranar kiyama allah yake cewa za ka ga masu laifi a ɗaure cikin maruruwa da sarƙoƙi wannan bawan allah yake masultawa cewa kamar shi ne haka to sai kasance yana wannan misalin ya yi na aljanna kuma ya zo ya yi na wuta yana kammala haka sai ya dawo ga kanshi yake cewa ya nafs ya ke rai ma'ana yana magana da kanshi kenan zai ma kanshi hisabi ayu turidin yake cewa ya raina menene kike so a cikin waɗannan abubuwan wancan na farko na neman aljanna ko ko wannan azaba na wuta da ya dawo ga kanshi sai yake ba kanshi ansa sai ran shi misali ta kaddara cewa kamar ita ce a wannan wutan nan misali wani ansa ne za ta bashi ran shi tunda tana cikin wuta cikin azaba sai ran shi take ce mushi uridu an arudda uridu an uradda ila duniya lallai ina so a dawo da ni duniya fa'amal salihan domin ne aiki na kwarai kaga abin da ran shi ta bashi ansa kenan to nan take sai ya dawo ga kanshi cewa to wannan abun shine abin da zai faru idan mutum bai yi aiki na kwarai bai yi wa kanshi hisabi ba har ya mutu ya tafi lahira alhali ba zai iya dawowa ba to menene zai sa gashi a cikin duniya din ya gyara aikin shi tun kafin wancan lokacin to kaji shi kuma irin darasi da ya bamu da hikimar shi wanda wannan abu abu ne mai matukar kima kuma akwai darasi a cikin shi ibnul jauzi a cikin littafin sifatu safwa ya kawo wannan labari sannan akwai wani shi kuma shi ma ɗin bawan allah ne daga cikin marawaita hadisai wanda shi ma ɗin ya shahara mai suna maimun ibn mihran allah ya mushi rahama yake cewa la yakunu rajulu min almuttaqina hatta yuhasiba nafsahu mutum ba zai taɓa kasancewa daga cikin masu tsoron Allah ba har sai ya dinga wa kanshi hisabi ashadda min muhasabati shariki ya kasance yana yi wa kanshi hisabi fiye da yadda yake ma wani abokin shi wato hisabi yadda yake kula da abubuwan wani mutum ba zai zama cikakken mai tsoron allah ba sai ya zama ya siffanta da wannan sifa mai daraja to kuma wannan yana nuna mana wato irin abubuwan da muke kai wa'yansu lokuta bai dace ba za ka ga mutum wato ya shagaltu da dan uwan shi shi kuma ya manta da kanshi yana da ido na ganin cewa wane yana kaza tana da ido na ganin cewa wance tana kaza to amma ita kila tana irin wannan abin da waccan take yi ko fiye ba ta kokari ko baya kokarin ya gyara kanshi ba mu kokari mu gyara kanmu wannan kaga matsala ne an fi so kai din ka so kanka sosai gurin hisabun nan ka yi ma kanka hisabi yadda ya kamata kada ka damu da wani shi wani ka mushi nasiha domin ya gyara kuma ka so din ya gyara shine cikan imani to amma kada ya kasance ka kai matsayi na aibanta wannan kana bibiyan shi kana bibiyan surorin shi kana wani mutumin banza ne kaza da kaza kaza da kaza kila wasu abubuwan da yake yi wato kai ne baka fahimta ba ba laifi ba ne kila kuma laifi ne to sai ka mai addu'a kuma ka mai nasiha ya shiryu to amma kai ma din kuma ka kula da kanka ka gyara tsakaninka da allah maɗaukakin sarki yake cewa mutum bai zama cikakken mai tsoron allah har sai ya kasance ya tsayu a kan shi yana kan shi hisabi ta yadda zai san wato hatta ya alam min aina mata'amuhu mutum ya san daga ina ne abincin shi yake zuwa shin abincin shi daga halal ne koko daga haram sannan kuma ya san daga ina ne min aina malbasuhu abin da yake sawa haram ne ko halal sannan ya san min aina mashrabuhu abin shan shi halal ne ko ko haram domin waɗannan abubuwan ga baki ɗaya duk wanda yake ta'ammuli cikin haram da su abincin shi haram tufafin sawan shi haram abin shan shi haram to manzo sallallahu alaihi ya nuna mana da cewa ba za a karba addu'a shi ba kamar yanzu zo cikin wannan mutumin nan da ya zo yana yawaita tafiya ga gashin kan shi guzu-guzu ga abubuwa kuma abincin shi haram ne abin shan shi manzo yake cewa to ya za a amsa addu'ar shi to ka wanda yake haka ba za a karba addu'a shi ba sannan kuma zai yi asara ya kamata ya kokari ya gyara mai irin wannan hali Allah ya kiyaye mu wannan bayani shi ma ya zo a cikin littafin na ibnul jauzi na sifatu safwa wannan a takaice shi abin da ya shafi maganganu na magabata na kwarai akan yi kai hisabi ga wanda yake so ya ƙara komawa ga wannan littafi domin ƙara samun wato haske da irin koyarwa ta magabatanmu na kwarai yana iya komawa ga wannan littafi domin ƙara samun bayanai daga cikin muhimman abubuwa da wato yi kai hisabi ke ɗauke da shi da kuma amfani da mutum yake samu sakamakon siffantuwa da wannan aiki na zuciya mai daraja mai kima shine mutum zai san aibobin shi domin ƙoƙarin gyara gare su kuma zai gano cewa ya yi Allah laifi kuma zai kokarin tuba kuma zai gano ga aikin da ya kila ya gajiya a ciki ya yi kokari ya gyara wani yana daga cikin fa'idoji da yi kai hisabi yake gadarwa kuma yake haifarwa da mutum abu na biyu shine sanannen abu ne cewa dan adam dai mai kuskure ne a yaushe kuskure imma manya ko kuma ƙananan laifuka da kan gudana su wakana yau da gobe nan da can to abin da kawai zai zama hanya da mutum zai samu waraka allah ya yafe mushi irin waɗannan laifuka shine ya dinga yi ma shi hisabi sai ya dinga gano irin laifukan da ya yi domin ya koma ga allah ya tuba sai ran shi ta tsarkaka kuma ya samu bunƙasa na imani sannan wato da yi wa kai hisabi a ko da yaushe musulmi zai tsira daga azabar allah maɗaukakin sarki azabar nan ta duniya ce ko ko ta lahira ce ko ma azabar kabari duk idan mutum yana komowa ga kanshi tsakanin shi da allah yana wa kanshi hisabi to ana sa rai zai samu tsira bi lahi ta'ala don ko azaba ce ta zo allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari ga waɗanda suka siffantu suke aiki na ƙwarai suke wa'azi kuma suka kare kansu to azaba in sha Allah in ta zo ana tseratar da su yawanci shi ya sa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari game da waɗannan mutane na wato annabi Musa da aka hana su su yi kamun kifi wasu suka ƙi wa'azi wasu kuma suka yi wa'azi wasu kuma suka kama kifin aka halakar da waɗanda suka kama waɗanda suka yi wa'azi Allah ya ce fa an na yan hauna ani su'i Allah ya tsiratar da waɗanda suke hana wannan mummunan aikin su kuma waɗancan ba a bamu labari ba to kaga babban hanya ta samun waraka da tsira daga azabar allah in za ta sauka tun anan duniya ma balle a kiyama shine mutum ya yi kokari yana ma shi hisabi kuma yana wa'azi yana tunatar da mutane akan bin hanyar allah yana wa kanshi wa'azi a karan kanshi sannan yana mu mutane wa'azi sannan da dama ɗan adam yana da wani irin wayo wanda yake kuma rashin wayo ne zai kasance yana duba irin haƙƙin shi wai yana gani cewa Allah fa ya kamata a ce ya yi mushi kaza amma Allah bai mushi ba to ya aka haka Allah baya so na ne ya ba wani ya ba wancan bai san Allah yana da hikima cikin abubuwan shi ba wani kila idan aka ba shi sai ya kafirce ya fanɗare ya zama fasiki wani kuma za a iya bashin ba zai wani abu ba amma dai cikin hikimar Allah Allah ya zaɓi ɗin ya bar shi a haka don duk abin da Allah yake yana yi da hikima ne a cikin hukuncin shi to wani kila wannan abin da aka hana shi saboda wani laifin shi ne tsakanin shi da allah maɗaukakin sarki da zai gyara to sai allah kuma ya ba shi wannan abu to mun da dama mutum yakan rasa wani abu na alkhairi saboda laifin da yake yi to mutum a daidai wannan lokacin galibi sai ka ga shi dai kawai ba a ba shi kaza ba bai tuna shi kuma tsakanin shi da allah menene ya yi wa allah da kila allah ya hana shi wannan abu sai ya manta to da dama idan mutum yana tunani yana koma ga allah yana kan shi hisabi zai gano cewa akwai wasu haƙoƙin allah da ya sakaci ya yi wasa da su kila shi ya sa allah ya jarabe shi ya zai ƙoƙari ya gyara saboda allah ya buɗa mushi cikin al'amuran shi kuma jarabawa ma gabawan allah musulmi mumini abu ne da ake so tun a duniya aka jarabe ka akwai alamar cewa za ka dawo ka gyara in kuma jarabawa ce wadda ta dawwama misali to ka sani cewa ba ka yi asara ba allah yana kankare maka zunubanka ne ya baka lada mai girma ya ɗaukaka darajar ka a ranar gobe kiyama ya baka aljanna shi to saboda haka mutum a kodiyaushe dai ya dinga kyautata zato ga allah maɗaukakin sarki amma ba zai samu haka ba sai idan yana koma ga kanshi yana gano cewa na kasa a wannan guri kaga ko akan wannan allah zai jarabe ni ya kamata in yi kokari in gyara sannan wato mumini a yaushe wato yana ƙoƙarin yin muraƙaba yana gadin kanshi yana tsaye a kanta kamar yadda ka san cewa wani za a zo a tsaya a kan shi kila mai laifi ne a ce an tsaya kan shi duk shige da ficen shi ana kallo don kada ya kubce ya gudu ko yaro misali da kake da shi misali ba za ka kyale shi ya fito balle ya bace saboda bai da wayo to ka kasance ka yi tsaye a kan kanka kada ranka ta ɓace ta yi wani guri da za ta je ta shiga cikin wato fushin allah kana yi wa kanka hisabi mumini haka yake kasancewa a koda yaushe kaga zai dinga miƙar da kanshi kenan zai dinga mata nuni zuwa ga alkhairi ya kasance ya zama jagora ga zuciyar shi zuciyar shi ta kasance za ta dinga zama tana mai ishara zuwa ga aikin alkhairi ba wai ya dinga bin son zuciyar shi ba yana barna sannan kuma mumini na kwarai zaka ga yana training ga ranshi ta saba da ayyuka na alkhairi da kyautatawa saboda haka wato ba a taɓa samun cikan wato muraƙaba ka ji tsoron allah kana gadin kanka kana abin da allah yake so da ayyuka na kwarai in ba ta hanyar wato yi ma kanka hisabi a koda yaushe ba allah ya samu dace yi wa kai hisabin nan wato nau'i biyu ne ya kasu akwai nau'i na farko wancan bayani da muka yi akan muhimmancin ko kuma yi wa kai hisabi da muke kokarin bayani yanzu wato na ce ya kaso kashi biyu ibn al a cikin irathatul lahfan shine wannan bayanin yake cewa kaso na farko shine mutum ya yi wa kanshi hisabi kafin ya aikata wani aiki a yayin da kake shirin za ka yi aiki to lallai ne ka tsaya ka nutsu wannan aikin da za ka yi shin dan allah za ka yi mataki na farko ma wannan aikin alkhairi ne ko sharri idan sharri ne to bai kamata ka yi ba kenan ka nisance shi in ko na alkhairi ne to shi kenan dan ya zama na alkhairi ba shi kenan za ka shiga ba sai ka tsaya ka gani shin dan allah za ka yi ka yi wa kanka hisabi tsakaninka da allah in ya kasance dan allah za ka yi wannan aikin to ka je ka yi aikin nan ka nema ladan allah maɗaukakin sarki in ko ya zama kana da wani tunani na cewa za ka burge mutane ko a yabe ka ma'ana ba don allah ba to lallai lallai ka yi ƙoƙari ka gyara niyyarka idan ka kasa ƙoƙarin gyara niyyarka abin da ya fi zama maka alkhairi to kawai wannan abin ka bar shi su kaga ibadu da ya zamana ba za ka bar su ba salloli da sauransu waɗanda yake dole ne a kanka to dole ne mutum ya yi kokari ya saba da ikhlasi abubuwa na karance-karance na karatun alkur'ani mutum ya saba da ikhlasi a ciki ka gano cewa allah shine mafi girma shine wanda zai baka abin da kake nema na lada dan adam miskini ne ba shi da wani abu da zai baka ko da ya ce ka iya wannan ba komi bane gare ka to abu ne mai daraja mu yi kokari mu san wannan mu fuskanci Allah cewa shi ne zai iya ba mu komai kuma mu fuskance shi cikin al'amuran mu na yau da kullum yake cewa wannan yakan zo ne kafin mutum ya aikata wani aiki sannan bayan an aikata wannan aikin akwai nau'in hisabi da za ka yi wa kanka sai ka duba ka gani wannan aikin da ka yi shin yaya ka yi shi in aiki ne na kwarai ka yi shi don allah ka tabbatar da haka sannan kuma ka yadda ake so koko baka yi shi yadda ya kamata ba ya kamata a ce ka kara kaga sai ka shirya a daidai wannan lokacin da kakin allah ya kai maka rai in za ka sake ka yi don allah ka kyautata shi in ko ka yi aiki na sharri ma'ana tun a matakin farko ba ka faɗa ko ba har ka je ka aikata sai ya kasance ka wannan aikin bayan ka aikata shi matukar kana numfashi to kana da dama na komawa ga allah ka tuba ka yi kanka hisabi domin allah maɗaukakin sarki yana cewa qul ya ibadiyal asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim ya ku bayina da kuka yi wa kanku barna kada ku ɗebe tsammani daga rahamar allah lallai allah yana gafarta zunubai ga baki ɗaya lallai shi mai gafara ne mai rahama ne so kaga koda bayan kayi aiki in na sharri ne ba a so hakan ba to sai ka yi kokari ka riski wannan aikin ka tuba zuwa ga allah maɗaukakin sarki sai ka gyara sannan bayan ka aikata aiki har ila yau ibn qayyim yake cewa ana bukata ka yi makanka hisabi a aikin da ka yi wanda yake shi ɗin ma aiki ne wanda yake na mubahi ba na wajibi ba ne shin wannan aikin da ka yi haka kurin ka yi shi sakaka koko ka yi niyya ta kwarai akan wannan aikin idan kai niyya ta kware akan wannan aikin wanda yake ba na wajibi ba ne sai ka ga ka samu lada gurin allah maɗaukakin sarki ka ƙara samun babban rabo gurin shi a da yaushe dai abin da ake so ga bawan allah musulmi mumini shine kasance ya lizimci yi wa kanshi hisabi a kodayaushe yaushe yana waiwaye yana gano abubuwan da ya gajiya a ciki bai yi yadda allah yake so ba don ya yi kokari ya gyara domin wato ba shi da wani lokaci a cikin rayuwar shi in ba wannan lokacin da yake tare da shi ba kuma duniyan nan dai ita ce gurin da ake aiki a karba da zarar an ce mutum ya riga ya bar duniyan nan to shi kenan fa ba shi da wata dama da zai iya dawowa duniya waɗanda suka mutu suka bar duniyan nan wato da damansu suna wato nadama in ma bayan allah na kwarai in ma waɗanda ba na kwarai ba kowanne zai dinga tunanin cewa in na kwarai ne zai tunanin ina ma dai samu dama ya dawo duniyar domin ya gyara abubuwan da bai yi su daidai ba ko kuma gurin ayyuka na kwarai bai yi su sosai ba don ya dawo ya kara samun lada saboda in mutum ya mutu aikin shi ya yanke dama ga baki ɗaya in ko ba na kwarai ba ne waɗanda dama a duniya sun yi barna ne za su ciji yatsa a ranar gobe kiyama su ce ina ma dai falau anna lana karratan fa nakuna min almu'minin za su ce ina ma dai muna da wata dama muna da dama da za mu dawo duniya mu zo mu sake wani aiki mu zama daga cikin bayan Allah na kwarai ba za su samu wannan dama ba to alkur'ani ya kamara irin waɗannan labarai na gaibi waɗanda yake a lahira ne za su faru wasu a kabari ga sunan allah ya kawo mana saboda mu amfana mu da muke da sauran numfashi muke tafiya muke kai da komo domin mu san cewa in fa muka yi sakaci to wanda ya mutu ya tafi shi ma ɗin zai iya wannan tunanin to kuma wannan abu bai yiwuwa sai da taimakon allah da dacen allah a yaushe muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon gyara ɗabi'unmu kuma ya gafarta mana laifukanmu ya sa mu yi kyakkyawan amfani da lokacin da allah ya bamu da kuma lafiyar da allah ya bamu da dai sauran abubuwa na ni'ima to kuma lokacin da aka ɗeba wa wannan shiri ya kawo wato ƙarewa a nan ne nake gani za mu yi sallama in allah ya so ya yarda sai wani lokaci kuma za mu sake haɗuwa in allah ya ƙaddara domin ɗorawa akan wannan darasi namu na a'malul kulu muna fatan Allah ya sa mu dace wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wada'inda kyautatu aikin zuciya wada'inda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata da jiki ya gurbata gaba ɗai